Gwamnan Katsina duk kwararda na shan suka kan yawan naɗe-naɗen mukaman siyasa da yake fito da su a baya-bayan nan. A ƙasa da mako ɗaya dai, gwamnan ya naɗa mataimaka na musamman kan harkar yaɗa labarai musamman ma ta kafa sadarwar zamani da suka haura guda hamsin. Lamarin da ya sa 'yan adawa irin su Hamza Yunusa Jibiya, shi mai magana da yawon jam'iyyar PDP a jihar Katsina, ke cewa wannan mataki na gwamna ya kai su har wuya tunda ba abin da aka zaɓe shi ya yi ba kenan. Kila muna tunani nan gaba ma sai an yi kila mai ba gwamna shawara kan gyaran gemu da kuma gyaran huska ba zai ba mu mamaki ba idan an yi wannan abu amma dai akwai abubuwa da ya kamata a fuskanta kamar yadda za ka gani gwamnati ce ake so a yi ta farfaganda wato gwamnatin da za ta zo ta zuzuta ayyukan gwamnati tana kai su inda ba su kai ba domin a a ci gaba da yi ma mutane wato wannan siyasa ta, ta midiya da sauransu mu muna ganin cewa gwamnati da take ikirarin yanzu kamar cewa ba kuɗi maca aljihun gwamnati ake yi yanzu maimakin wannan kamata a ce in ma aiki za a ɗauke su a ɗauke su na dindindin ko kuma a je a samu a yi azuzuwa ko a kai sai magunguna a kai asibiti kamar yadda na ga shi gwamna duk raɗa ya je wata makaranta yana koyarwa to za ka ga makarantar ma silin ɗinta babu shi ko ya lalace filo ɗinta ma babu to kamata a je a je a ta gyare-gyaren irin wannan azuzuwa ko irin wannan makarantu kuma kamar shi gwamna duk da ya zo ya ce zai gaji mariganyi malam umaru musa har addu'a a harkar mulki shi kowa ya san yawan kwamishinonin shi ya san yawan sa din shi da masu shawara da wanda ya aiki da su ba appointment ya zo ya ta yi ba ba kai ba gindi su za ka lura wannan appointment ne na wanda baturi ke ce ma unprecedented a jihar katsina ba a taɓa yin appointments irin wa'annan ba ga nan ana ta yi ba kai ba gindi ba ko a jihar kano makwabciyar jihar katsina gwamna abba ya naɗa kusan mutane 138 a matsayin masu taimaka masa ta fuskar isar da bayanai da hakan a can ma ya jaza cece kuce musamman ma tsakanin 'yan adawa. Kan haka ne babban mataimaki na musamman ga gwamnan da kan kafafen sadarwar zamani Isa Mikidad ya ce yawan naɗe-naɗen da gwamnan jihar Katsina ke yi bai saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa ba. Hasali ma yana yi ne don ya ga ya sauke nauyin al'ummar jihar katsina da ke kan shi wannan nan dai na ɗaya akwai su a cikin kundin tsarin mulkin najeriya wanda aka ba shugaba ko in ce zababben gwamna dama da ya naɗa abokanan aiki da za su kama mashi domin ya sauke nauyin al'ummar da Allah ya dora mashi kasantuwar cewa da yana gwamna ba shi ne zai a ce ko ina ba shi ne shi yasa yake ake ba da appointment a cikin gwamnati so kuma wannan insha Allah mun san duka wanda mai girma gwamna duk wadda ɗaya ba appointment so yana da yakinin cewa zai yi kokari bakin gwargwado don ganin cewa al'ummar jihar Katsina sun amfana da wannan mukami da aka bashi kuma yayi gas yayi aiki bisa da gaskiya da rikon amana domin mai girma gwamna ya ba da sharaɗi cewa duk wanda aka ba appointment a cikin hidimar gwamnati to za a sa mashi ido a gami zai yi wanda insha Allah ina da yakinin cewa kowa zai zama mai da hankali kuma a yi abin da ya dace domin a ganin a jihar katsina ta shiga mataki na gaba duk da dai masu azancin magana na cewa hannu da yawa maganin kazamar miya sai dai dr Makutar elkasim masanin harkar yada labarai daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce wannan mataki abu ne mai kyau amma sai an yi taka tsantsan. irin wannan yana da a iya cewa yana da mahimmanci saboda ana da magana demokuraɗiyya ana magana ne na watakan information watakan mutane suna buƙatar bayanai sosai ta ko'ina na abin da ke wakana yadda ake shugabantar su da yadda za su hidi albarkacin bakin su game da yadda ake shugabantar su kuma san me ke zuwa yana dawowa iyaka dai sai an yi abin da kula kula shi ne dole sai an samu shi coordinator yadda ka san kama a ce gidan yada labarai da 'yan jarida ke amfani da shi ka kana da editor ɗinka wanda shi labari shi zai tura ka inda zaka je ka samu labari in ka dawo shi ka rubuta shi zaka kamuwa kuma shi zai hidda wanda ya kamata ya fidda ya je waje da sauransu babban abin da ya kamata shi ne a samu wanda zai sanya ido kan aikata-aikatan da za su yi kuma cewa ba mutum dan an kai shi kowace ma'aikata ba zai iya sakin labarin da kan shi a dole sai ya akwai inda za a rika zuwa ana coordinating labaran da yadda suke hita to kaga babban kalubale shine yanzu kaga kenan akwai bakanan training wato kan akwai magana a kira wasu a zannan da su a koya masa hanyoyin samun labarai da tace shi da kuma bada shi wa ma ke da alhaki dan kana ma'aikatar lahiya kwamishina ya ce kaza ba ana nihin kawai kai taken ki ka rika ka fidda ba gaya mutane kwamishina ya yi kaza ko zai yi kaza ko za a yi kaza a'a dole ne sai an samu coordinating point inda za a zo a duba labaran wani kamata a fidda wani ke bai kamata a fidda ba ya kamata a fidda shi wannan shine babban kalubalen da ke gashin midiya media team din in ka ba haka ba za a rika samun labaran bogi da labaran da za su rika cin karo da juna kamar da aka yi magana ana dai ganin kamar ana sakawa waɗanda suka yi hidimar siyasa ne ta hanyar naɗa su mukamai daban-daban domin su gyagije ko tayar da komadar wahalar da suka sha a kakar zaɓe dcl hausa abdullahi Garba garbajani dcl hausa hausa hausa